يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أذيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna alhamis hudu um, muna sha hudu ga watan ramadan hijira 1441 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da yau muna bakwai ga watan biyar shekara ta 2020 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da fatan Allah ya azurta mu aiki da shi a wannan wata na ramadana a makaranta ta ramadan da ke gudana duk shekara yan uwa in ba mu manta ba a jiya mun tsaya muna cikin dai suratul araf jiya mun tsaya kan aya ta 25 a yau za mu tsora kan aya ta 26 ne Allah ya ce من الشيطان الرجيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون نعم الله ملوككي yana goranta ma bayansa bisa ni'imar da ya masu na tufafi wanda za su suturta al'auransu da ita da sauran ni'imomi wanda za a gaya mana nan gaba Allah ya ce ya bani adama a da an zanna alaikum libasan yi wari kuma warisha ya ku ‘ya'yan adam hakika an zanna alaikum libasan wato an zanna mun saukar maku libasan da tufafi yuwari sau'aki kuma wanda zai suturci al'auraku warishan da kuma kaya na ado wanda yake zama saman tufafin kenan walibasu libasu taqwa zalika khair sai dai tufafi na tsoron Allah na taqwa shine mafi alkhairi daga waɗancan wannan tufafi na zahiri kenan zalika min ayatillah waɗancanan ka ni'imomi da aka faɗa maka da Allah ya yi mana har tufafin da za mu sirta al'auranmu da sauran ni'imomi duka ayu ne na Allah yake faɗa mana la'allahum ya zakarun ko su ‘ya'yan adam za su yi tuntuntuni su gane ni'imar da ya masu su bi Allah su bauta mai shi kaɗai. Za mu ga cewa a wannan wuri an gaya mana magana ne na tufafi kuma can baya ana magana Adam ne da Hawa'u. yanzu kamar an zo ana maganar annabi Adam zai samar da zuriya za su yawa a ban ƙasa shi yasa sai aka fara kiran shi da shi da 'ya'yan shi gaba ɗaya ya bani adama ko kuma aka kira 'ya'yan nasa ma ya zuriya ya jama'a ya ku 'ya'yan adam kaga ana so a nuna mana kinan annabi adam alaihi salam shi da matarsa hawa'u za su samar da zuriya mai yawa a ban ƙasa to shi ya sa za a fara ba su umarni tun ma kansu zo su yawa ɗin ba ana faɗin wannan zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne annabin ƙarshe al'umma sai ta ce al'umma ta ƙarshe daga ita sai tashin ƙiyama a gala so a nuna mana kina mu 'ya'yan adam ni'imar da Allah ya yi mana tun daga kan mahaifinmu lokacin da shaidan ya so ya tsaraita shi da shi da matarsa sannan ake so a nuna mana ni'ima da Allah ya yi mana ta yi mana sutura Shi ne malamai suka ce sutura iri biyu ce akwai ta daruriyat akwai kuma wacce take ta wato takmilat daruriyat ita ce wacce aka fara faɗa mana a nan ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum ya ku ƴaƴan adam haƙiƙa mun saukan muku da tufafi wanda zai suturta al'aurar ku kinan tufafi da zai suturta al'aura shine da ruri wanda za ka sa kamar wato ainihin riga ko kuma ainihin ka saka kamar wando ko kuma hula duk abin da za ka suturce jikinka to sunan shi libas wanda za a suturta al'aura da shi wannan shine wanda malamai suka ci wato daruriyan sannan akwai kuma wato rish shi ne shine yace warishan ana kiran shi rishan ko kuma riyash duk sunan shi ne kamar yadda ake kiran wato shi ma libas ɗin kenan rish shi ne kaya na ado wanda suke zama kila saman tufafi domin su ƙara ma tufafin kyau ko kuma kai a kara maka kyau waɗannan su ake kira rish to dukkan su dai Allah subhanahu wata'ala ya saman maku da su wasu malaman suka ce riyash wato fi kalamin arab al-asas wa ma zahara min asiyam shi shine kamar ka ce ainihin wato furniture abinda za ka zo kaga in ka gina gida aka samu aka sa kofofi ko da ɗan labule sai ka shiga kai kwanciya ka shine da ruri amma sa su katifa su gado su waye ne da su carpet waɗannan duka ainihin mukammilat ne to suna cikin rish abubuwan da ake ado da su haka nan doki ko ba shimfiɗa mai ado za ka haushi ka tafi raƙumi haka amma kaga inda hali sai a sa shimfiɗa ya ado da sauransu to haka shi ma jiki inda hali za ka sanya zobe ka yi ado watakila ita riga a yi mata aiki sannan da sauran abubuwa to duk suna cikin rishi to dukkan su dai Allah ne ya samar maku ko daga fata ko daga gashin fata ko daga auduga ko daga wata ciyawa haka dai duka Allah ya ce mun saukar maku ma'ana mun samar maku kenan kenan duk ana so a nuna ni'ima da Allah ya mana ta tufafi ni'ima ce domin ka ga al'aura idan babu tufafi za ta zama a waje kuma Allah ya umarci mu da rufe al'aura Wani gani insha Allah ya ce wa libasu taqwa zalika kai to tufafi na taqwa shine mafi alkhairi malamai sun tattauna wajen me ake nufi da libasu taqwa Hmm? suka ce wato libasu taqwa a an fassara shi da cikin fassarori kamar ikirima ya ce yuqalu huwa ma yalbasuhul muttaquna yawmal qiyamah wa libasu taqwa zalika khair wato tufafin da masu taqwa za su sa gobe alkiyama yafi na nan duniya wanda kuke sa wata fassara kenan wata suka ce wa libasu taqwa al-iman libasu taqwa shine imani wanda za ka samu kinan tufafi iri biyu ne akwai tufafi na waje da za ka rufe al'auraka akwai kuma tufafi na ɓoye shi ne imani wanda yake cikin zuciya to wane ne ya fi cikin waɗannan biyun wanda za a samu a zuciya imani imani da Allah da manzanninsa da sauran dukkan arka na imani shi ne ko kuwa ya zama an sha ado an rufe jiki an waye can kuma zuciyar ba komai na imani to da ake so a samu amma an ka haɗa su wane ne ya fi muhimmanci wancan na ciki na zuciya ɗin shi ne wani ba su taƙawa suka ce shi na iman wani wurin ibn abbas ya ce al'amalu salih daidai sanadin malamai sun ce da magana a kai amma ya ce al'amalu salih shi ne libasu taƙawa wanda aiki na ƙwarai bawa in ya mutu dai rigunan shi da adan shi da duk abin da ya anan duniya nan zai basu a nan duniya turar da ya shiga kabarinsa ba aiki na kwarai turan nan kuma zai rena ma kansa domin da aiki ake alfahari gobe kiyama ba da riguna da aka tara a nan duniya da kayan ado da gidaje da furnitures da waye ba amalu salih da shi ake yin wato takama kenan shi wato ainihin ruwa bin zubair abin da ya ce libasu ne shine khashiyatullah jin tsoron Allah to duka dai waɗannan ka tattara su libasu taqwa yattaqillaha wa yuwari auratahu fa zaka libasu taqwa shi abinda cikin masu fassara suka ce ai libasu taqwa shine wato ya yattaqillaha bawa ya ji tsoron Allah sannan kuma ya suturta al'aurarsa fa zaka libasu taqwa an ka hada biyun sune libasu taqwa ga tsoron Allah a zuci sannan kuma a fili ya suturta al'aurarsa baya yawo tsirara saboda haka sai ya ce wa kulla hamuta ƙariba duk fassarar can da aka yi maka suna fasanta juna kowace tana da ma'ana kenan saboda haka sai mu gane da kyau a ya zo a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya yi hannas a farko kenan a inda magana ta fara sani yake cewa shi wani sahabi ne ثم قال يا أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر ثم قرأ هذه الآية وريشا إن ننسنا ولباس تقوى ذلك خير ذلك من آيات الله زوادي شما أبن ديكاو wannan duka fassara ce da aka yi ma wurin wanda ina ga bai kamata mu cika tsayawa a kan ta ba wani ba su takawa zalika khair wato tufafi na tsoron Allah shi ya fi alkhairi kamar yadda muka sami fassara ɗin da fassara dai daban-daban da muka ji dukkansu in ka haɗa ya zama kana da tufafi da za ka sirta ka? kuma kana da tufafi na tsoron Allah wanda ke cikin zuciyarka wanda gobe da shi za ka alfahari sai Allah ce zalika min ayatillah wannan abubuwa da aka saukar maku na na sutura da an maku ne saboda kusan ayoyi ne na Allah la'allahun ya zakarun ko su yayin adam za su yi tuntuntuni su gode ma Allah su bauta masa shi kaɗai mai Allah ya ce ya bani adama la yafinan يلهاكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون نعم wannan aya da za mu ji Allah maɗaukaki na jan kunnen ‘ya'yan Adam ne, cewa lallai su hattara fa su ku. shi maƙin babansu ne, wanda shi ne Adam salam ya ƙoƙari ya fitar da shi daga cikin gidan nan na ni'ima ita ce aljanna. zuwa gida na wahala wannan duniyar kuma ya ƙoƙari ya keta al'aurarsa sannan wannan ƙiyayyar bai tsaya iya shi ba sai yake ƙoƙari ya gadar da ita zuwa ga ‘ya'yansa ‘ya'yansa muki nan wanda zai haifa to zai ƙoƙari ya gadar da wannan ƙiyayyar kamar yadda ya zo a wata ayar bayan mun karanta wannan Allah ya ce ya bani adama ya ku ‘ya'yan Adam, la yaftinan na kuma shaitanu, kada ku yadda shaitan ya fitine ku, mana ya halaka ku kama akhraja abawaikum min aljannati kamar yadda ya fitar da mahaifanku abawaikum mahaifanku Adam da Hawwa'u daga aljanna to kada ku yadda kuma ya fitine ku ya hana ku shiga aljanna yanzu wa anhuma libasahuma shi ya ta ƙoƙari ya cire masu tufafi ya tsiraitar da su a sau'atihima domin ya nuna ma junansu al'aurar juna haka ya ta ƙoƙari ya yi inda huyara kuma huwa wa ƙabiluhu shi wakinan iblis yana kallon ku da shi da rindinarsa ƙabiluhu shi ne jama'arsa na aljanu da na mutane to suna kallon ku min haisu la ta yadda ku ba kwa iya kallon su ba kwa ganin su shedan iblis wanda duk ke so ya maka ɓarna, zai ɓoye yadda ba za ka gan shi ko da mutum ne zai ta ƙoƙari ya ɓoye har sai ya cutar da kai haka nan su ma aljanu suke haka nan shaidanun mutane suke to kuma shi ogaɗin kwata-kwata shine iblis ne yana kallon ku ta inda ku ba kwa kallon sa inna ja'alna shayatin awliya lillazina la yu'minun Allah ya ce lallai mu mun sanya shaytanu su zama waliyan waɗannan waɗanda ba sa imani majibintan su masu kokarin fandarar da su daga hanya ta kwarai kamar da wata ayar a cikin suratul kafi Allah ke cewa afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi isaliz zalimin badala a dubi abinda Allah ya gaya mana na hu. shin yanzu kwalike shi shi iblis shedan wa hu da zuriyarsa kaga can an kira su kabila nan kuma an kira su zuriya da shi da zuriyarsa cikin mutane da aljanu kenan yanzu kwalike su auliya majibinta ababen ƙauna, wanda za ku rika bin umarninsu? min duni ba ne ba in ji Allah kwalike ɗan ku rika bauta mai wanda duk suke yan barandansa ku ƙyale ni inji Allah wa hum lakum adu su fa makiya ne a gare ku bi zalimi na, badala tir da wannan canji ka bar Allah da ya halicce ka ya raya ka yi maka komai ya ce ka bauta mai shi kaɗai ka bar shi ka je ka bauta mai shaidan wannan canji da kai Allah wadai da wannan canji tir da shi Allah ya tsare mu ku kaga wannan aya ana da mana kunne tunda can ga abin da ya faru shi shi ne sababin fitar annabi adam daga aljanna wannan abi da ya yi kuma sannan shi ma aka kore shi daga aljanna wannan kora da aka yi mai mun ji abin da ya faru a baya ya nemi a yi mashi jinkiri har tashin kiyama kuma ya nemi cewa zai zo ma 'ya'yan adam ɗinnan ta gaba gare su baya gare su ta ina zai zo masu don ya halaka su Allah ya ce je an jinkirta mai ya je ya ɓatar da wanda ya bi shi amma banda bayansa na ƙwarai Allah ka saka mu ciki to shi ne nan ƙarara Allah subhanahu ta'ala yake gargaɗi ga mu 'ya'yan adam ya bani adama Allah ya nan na kuma shaitan kar ku yadda shaitan ya fitine ku ya halaka ku kenan ya kai ku ya baro shine ya sanya ku ku yi abin da bai dace ba ita ce fitina wanda ka je kai shirka ka bauta ma wani ba Allah ba fitina ta gama karewa wanda ka je kana bid'a kana kari cikin addini kana bauta ma Allah ba yadda annabi ya koyar ba duk wannan fitina ce sanda shi da yasa kana fasikanci ayyuka na sako kaga duk fitina ce to kar ku yadda wannan makiyin na mahaifin ku can na asali annabi Adam to kar ku yadda kuma ya ja maku yadda ga yadda ya kuma ya sha makance ku daga shiga aljanna ne Allah ya وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إن أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون نعم الله ملك كيت وإذا فعلوا فاحشة سوم شركي idan suka aikata aikin alfasha ƙalu sai su ce wajadana alaiha aba'ana mu mun sami mahaifanmu ne mahaifanmu ne akan wannan abin da muke yi su muka samu suna yi shi yasa mu ma muke hujjan muke nan wallahu na biha kai Allah ne ma ya umarce mu da mu yi alfashe da kuke ga muna yi ka ji dan Allah wannan abuwa ulka ce inna Allah la amuru bil fasha ka ce Allah baya umarni da ya alfasha a taquluna ala Allah ma la ta'lamun shin za ku rika faɗi ma Allah ku rika magana a kan Allah a kan abin da ba ku sani ba ku yi ɓannanku ku ce wai shi ya ce ku yi wannan shi za ku yi to muka koma mu duba mu game ake kira alfasha alfasha kamar nan da aka ce wai za fa’adu fahishatan in sun aikata alfasha alfuhshu shine duk wani abu mummuna wanda rai ba ta so kai ma ba ka so ka ga abin ba ka so ka ji shi a kuni shi ake ce ma alfasha abin da munin shi ya kai muni to su mushrikai na larabawa musamman na makka a wannan lokaci shi ne na Allah yake ba mu labarin yadda suke sun kasance wato suna yin tsawafi ne tsirara kun gane wannan tsawafin yadda ake suna cewa ba za a yi duk wanda zai zo ya ɗawafi ya kewaye ɗakin Allah ba zai ba da tufafinsa sai da wanda suka ba shi domin su ne makwabta ɗakin Allah tufafinsu shi ne mai tsarki amma duk wani bako da zai zo tufafinsa ya yi saƙo da shi mai abin nan ne abin ƙazanta ne saboda haka hede ya cire ko ya saya a wurinsu ya yi ko kuma su ba shi aro kuna fahimta to saboda haka tun da haka ne sai ya zan wanda duk za su zo su yi ɗawafi ga ƙa'idar da suka saka masu ko dai ka sai tufafi wurin su kasa don nasu ne mai tsarki sannan ka yi ɗawafi ko kuma su baka aro ko haya in duk baka iyawa haya ma dai suka fi ba sa ba da ara to in baka da halifa sai to hire ka yi tsirara to shi ne sai ya zama sannan sai ya zama mata da daddare suke saboda kunya in za su yin kuma sai su dan sami abin fata wacce ake tsora kan raƙumi dai su dan rufe gabansu haka shine har wata take waka al-yawma yabdu abina al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu wama bada minhu fala uhilluhu wata na waka tana cewa yau dai al'aura watan ta sashin ta za ta bayyana sashi kuma za ta buya ko dai sashi ko duka ma ta bayyana eh amma abin da ya bayyana to ba za ta halatta shi ma ma'ana dan an gani dai a kau kai kenan to wannan abin da suke yi na a zo ana ɗawafi maza su yi da rana wanda ba su da hali da rana su maza ne haka dai ake cewa da kiyala tsarara su kuma mata sai a ware su kuma da daddare za su suna ɗan sa ana kare al'aura gaba wannan abu da suke yi shine an ce me yasa suke yin wannan kuna ganewa shine sai su ce ai wajadana alaiha aba'ana wa idza fa'alu fahishatan in sun aikata alfasha ta yin dawa bi tsirara me yasa kuke sai su ce wajadana alaiha aba'ana haka muka sami iyayen mu suna yi kuma wallahu amara na biha Allah ma umarce mu mu haka <laughs> kaga girba mu Allah kare go wato shi din mara hujja kullum hujjojin shi ba su wuce wannan ko dai ka ji ya ce haka ya sami iyayen shi a kai haka suke kawai shi ma ba shi da hujja haka kawai ta so ga ana yi ko kuma ya girbi karya ya jingina ma Allah ya ce Allah ne ma ce haka kuma babu mutum wannan lokacin ake wannan to shi ne ana Allah subhanahu wata yake ba mu labari yace kulka ce inna Allah la ya bi fasha a yi masu raggi kenan aka gaya masu Allah baya umarni da alfasha ya ce a yi ɗawa su yi tsirara wannan ba umarnin Allah ba ne son zuciyarku ne kawai kuka je kuka yi domin mai a na alallahi mala ta'alamu yanzu kwari ka faɗin ma Allah abinda ba ku da ilimi a kai Allah bai ce ba haka kawai ku girbi ƙarya ku jingina ma Allah hmm? wannan ɗabi'a duk wanda ya bar hanya ta gari kenan Kun fahimta da kyau da wanda duk ya bi hanyar shedan to haka zaka ga zo yana kafa hujja da dalilin da ba dalili ba to sai Allah ya ce ƙul amara rabbi bilkisiɗi ka ce Allah ya uni Allah Ubangiji na kinan ka ce Ubangiji na umarci ni da yin adalci alqisdi shine ne wal istiqama ya umarci ni in yi adalci kuma in tsaya kan daidai kan hanya kenan shine ni abinda Allah ya umarce ni kenan da shi waqimu wujuhakum inda kulli masjidin kuma ku tsaida fuskokinku a wurin kowane wurin sujuda wurin kowane masallaci wada'uhu mukhlisina lahu din ku kiraye Allah kuna masu tsarkake addini gare shi kada ku tara shi da kowa kama bada akum ta'udun kamar yadda ya fare ku haka kuma zai mai da ku kaga nan muka duba ana a nuna mana tsantsar tauhidi kenan abinda suke su zo su kewaye ɗakin Allah sannan kuma su shafa gumakansu kuma su yi tsalala to shi sai annabi aka ce mashi kulka ce amara rabbi bil qisd ni Allah umarci da da adalci matsayawa kan hanyar na kakkiya to kuma al'umma haka wa qimu wujuhakum inda kulli masjidin mu tsaye da fuskokinku a kurin kowane masallaci kar ku kauɗe wato kar ku kauce wasu malaman suka ce ma'anar shi waƙi mu juwa kuma inda kulli masjidin kowane manzo da aka aiku al'ummarsa su bi shi kar su kauce masa shine kowane annabi abin da ya zo da shi na shari'a to abi wannan shari'a ɗin shine wato ainihin waƙi mu juwa kuma inda kulli masjidin za ce wa da uhu mukhlisina na lahudin ku kiraye Allah shi kaɗai kuna masu tsarkake addini gare shi kenan shine tauhidi tsantsa kenan a tsaya kan shari'a a tsaya kan ikhlasi kada a zo da wani abu daban waɗannan sai ibn kasir yake cewa wannan shine rukunai guda biyu wato wanda Allah bai karɓar ibada sai da su fa innahu ta'ala la yataqabbalu al-amala hatta yajma'a hadaini rukunaini Allah baya karɓar aiki sai ya cika wannan rukunai biyu an ya kuna sawaban muwafiƙan lishari'a shi ne waƙi mu ju haƙon ‘yan da kulle masjidin ku tsaye da fuskokinku wurin kowane sujada ku yi da annabi ya koya muku ku yi sallar ba ku yi kirkiri irin taku ba sannan sai ya zama sannan wa an ya kuna khalisan mina shirki kuma sai ya tsarkaka barin shirka aikin shine da aka ce wada uku mukulisi na lahudina haka ibinu kasirin ya fassara ƙarshen wannan ayar daidai nan wurin kama ba da akun ta'uduna kamar yadda ya fare ku to haka kuma za a mai da ku ma'ana wannan wurin an mai fassara daban-daban kamar da ibn kasir yake amma fassara biyu wannan dai kama ba da akun ta'uduna kamar yadda wato kama ba da akun fi dunya kazalika ta'uduna yawmal qiyamati ahya kamar yadda nan duniya aka fare ku sannan kuma haka nan gobe kiyama za ku kuma kuna rayayyu cikin fassarar kenan akwai wata fassarar wato kama ba bada kuma ta'uduna yuhyikum ba'da da kenan eh kama ba da kuma Allah ya fare ku da babu ku to haka kuma zai sake bayan mutuwar ku ya raya ku a sake dawo da ku wanda ya halitta farko mai da halitta ai shi yafi mafi sauki ba wannan duk fassara kenan wannan a wata fassara ita ma dai cikin wacce aka kawo ita ce wato kama bada akum awwalan kazalika yu'idukum akhiran kamar idan ya fare ku da farko haka zai sake mai da kuma kance wannan ne waqtar hadha alqawl ibn wato abu ja'far bin jarir tabari kenan waye da hu ma rawahu in hadisi sufyan thawri hadisin gashi nan shine inda hadisin abdullahi dan abbas qala yace qama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin qala ya ayyuhan nas innakum tusharuna ila Allahi hufatan uratan ghurlan kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wadan alaina inna kunna fa'ilin wannan hadisin ya zo cikin Bukhari da Muslim wanda manzo sallallahu shi mai ruwa ya ce wata rana manzo ya tsaya a cikin yana mana wa'azi wa'azin da ya kai matuka a cikin ce ya ku mutane lallai za a tashe ku gobe kiyama wato hufatan kowa hasiyar kadami ba takalmi kina sannan oratin tsarara ba tufafi gurlan da Lopa kowa za a tashe shi kamar yadda muka fare ku farkon halitta haka nan za mu sake mai da ku Allah ya ce wa'adan alaina alƙawari ne da muka yi makanmu inna kunna fa'i kuma lalle mu masu aikata ne haka za mu yi wato wannan ake nuna kenan fassara kama bada'akum ta'uduna shine yadda aka halitta ka ta farko ka zo tsuranka ba wancan ba kaza ba kaza haka ka zo haihuwar uwa to haka kuma za a tashi mutane gobe kiyama su ma ba tufafi ba kuɗi ba ƴan uwa ba kowa haihuwar uwa mutum haka za a tashe shi a wata ruwa da aisha take cewa yaya wannan yanayin ita tana ganin ya za a ce kila ga suriki ga suri haka kowa tsirara na biyar ce al'amarin ai ya wuce wannan ba a tunanin wai ka ce za ka kalli al'aurar wani ko ma ka waiwaya ka ga wani nafsi nafsi ce kullu nafsin bima ka abin ko a mene kullu ri'in ba wannan ba yawa wannan ayar kenan kowa sha'anin shi ya ishe shi a wannan rana saboda ka kace zaka waiwaya ka kalli wani wannan bata taso ba Allah ka sa mu ga da kyau fassara ɗaya ke na wata fassara suka ce a abinda ake nufi da kama ba da kumta uzu shine yubu asul muslimu musulman wal kafiru kafara yadda wato ainihin kafiri ya mutu yana kafiri to haka kuma za a tashe shi yana kafiri hakanan shi ma musulmi yadda ya mutu yana musulmi haka za a tashe shi yana musulmi kun ga fassarar ta dan shafan banko mana yadda farkon mutum ya je yana musulmi ya mutu yana musulmi to haka kuma za a tashe shi yana musulmi kafirin da shi kuma ya mutu yana kafirci to haka kuma za a tashe shi yana kafirci suka kafa hujja da wurare da yawa shine ma nan fariƙan hadawa fariƙan haƙa alaihimu balala aya ta gaba ke hmm. eh kama bada akum ne kamar da muka fare ku haka zamu mai da ku fara shine sai aka ce fariƙan hada wasu an shirya da su sun mutu suna musulmi wa fariƙan haƙa alaihimu balala wasu kuma haka ta riga ta wajaba kan su san fil azal an rubuta musu haka yasa hakan za su mutu kafirai kuma tashe suna kafirai kama ba bada akum ne mun gane da kyau wannan fassara ita ce fassara ta biyu wacce wasu malaman suke ganin fassara wurin kenan suka ƙara kafa hujja da faɗin Allah madaukaki da ya ce huwa lazi khalaqakum fa minkum kafirun minkum mu'min Allah shine wanda ya halicce ku daga cikin ku akwai kafiri kuma daga cikin ku akwai mu'mini to wannan kadara ta tun farkon to sai an koma kanta in kafiri aka halice shi aka aka aka halicce shi ya zan to zai zo fa ta aiki har ƙarshen rayuwar shi ya mutu yana kafiri din sai suka ƙara kafa hujja da hadisin nan na magana cewa wato fa wallazi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ba aw zira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulha eh wannan hadisin da suka kawo shi wato annabi yace ko wallazi la ilaha ghayruhu na rantse da wanda ba abin bautawa da cancanta sai shi lalle sayan ku wato zai ta aiki irin aikin aljanna har sai ya rage tsakanin shi da ita bai fi tsani ba ko kuma zira'i ko gaba guda ko zira'i sai littafin sa ya rigaya wanda aka rubuta masa cewa shi kan farko rubuta ɗan wuta ne sai ta aiki irin na ‘yan wuta sai zo shige ta ƙarshe kenan hakanan ɗayan ku zai ta aiki irin aiki na 'yan wuta sai ya kasance tsakanin shi da ita ba abin da ya rage sai kamu guda ko jira'i sai littafin sai rigaya sai ya zo ya aiki irin aiki na aljanna sai shige ta to da wannan suka kafa hujja suka ce ma'anar shi kenan kama bada a kumta udu wai da aka fare ku tun can an rubuta tashi ne to haka ko za ku dawo ku koma tun ta rubuta musulmi ne mumini ne to haka nan zai dawo ya koma wannan sai mutu haka kamar da ya kafa hujja da wannan hadisin to sai suka zo kuma suka ce to ya za a yi wani hadisin kuma da wata Allah na cewa faqin waje haka libini hanifan idratallahi allati fatara an-nas alaiha eh ka tsayi da fuskarka wato ainihin ga addinin nan mai kakke mai fandare ma kowane fitratallah wannan halitta ce ta Allah allati fatara nasu alaiha wanda ya halicci mutane a kai. kamar kowa an halicce shi fitra Allah zai bauta mutum kuna ganewa da kuma hadisi wato kullu mauludin yuladu alal fitra kowane ɗan abin haihuwa ba ana haihuwa shi ne akan fitra ta musulunci ba a abawahu yahwidanihi ne yunasrani aw ne. yayansa ne za su mai da shi ba yahude ko kirista ko kuma ba to a nan mun ji kowa zai zama farko ga shi a kan fidara aka haife shi fidara ba wai a kan kafirci ba to ya kinan za ka jam'in wancan da wani ibina kasir ya ce ya za mu jam'in su can an ce maka in ka fassara kama bada a kumta uduna yanda kuke wanda yake kafiri zai zo ta yi sai ya koma kafirin ya mutu a kafirci kuma a tashe shi kafirin shi haka na wanda yake musulmi kadara mai musulunci zai ta yi zai ta sai ya koma kai ko da zai bar hanyar sai ya dawo kan ciya musu a kai to ya za ka kuma na ce kowa na haihuwa shi ne kan fidira ka ce ya to ya za mu yi jam'in wannan tsakanin waɗannan guda biyun da wannan da wancan biyu kasir ya ce abin mai sauƙi ne kuma ka duba wani hadisi a nabi cewa inni khalaqtu ibadi hunafa ko faja faja atkumul shayatinu fastalathum an dinihim wato ni na halicci bayi na hunafa masu tsantsar aƙida ta tacciyar tantagare ni za su bauta ma shi ne hunafa masu faude ma kowa sai hanya ta haka na halicci bayana sai dai faja adhum shayatin sai shaiɗanu suka zo musu daga baya fastalathum an dinihim suka da su daga addinin su suka bi hanyar shaidan haka shi babu karo da juna cewa kenan ana nan kowa akan hanya ta daidai aka halice shi amma tunda akwai jarabawa ko tabaraka allazi da da al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala an sa rayuwa da mutuwa dan a jarabta kuwa zai kyautata aiki to sai aka sanya wannan jarabtawan shikenan shaytan sai ya zo saboda haka sai ya abin da zai yi to sai ka ga cewa wasu sun bar waccan asalin abin da aka dace su don shi kuma sun bi hanyar shaidan shi ne sai su koma kan waccan kadara azaliya wallazi khalaqakum faminkum kafirun faminkum mu'min yace haka za mu ɗauka sannan da kuma kullun nas yaghdu wa ba'i'un nafsuhu ko mu aw kuha kowane dan adam zai waye gari ya waye gari to da wanda zai sai da ran ya je ya sai da ita ko kuma wanda zai yanta ta ya sai da ita ya je halaka ta ke ko ko kuma wanda za shi yanta ta ta tafi kowa gashi na saboda kuma ba shi zaƙi ko ba haka bane allazi ya da kullu shay'in khalqahu thumma hada shi yasa sai abubuwan duka an ka tattara su dai sai kaga cewa wato ainihin kamar da aka ce kullum muyassarun kuli kala kowa za a yassare mai zuwa ga abin da aka halice shi dan shi amma asali wai Allah ya ce wancan su kafirci wancan a duk gaba ɗaya an ce ma bauta ma Allah ne shi kaɗai amma kuma da aka taho sai suka ƙibin hanya Allah suka bi hanyar shaidan shi sa ma za a hukunta su akan hakan Allah ka sa mu dace na'am Allah ya ce inna hukum? wato innahum ittakhadhu ne innahum ittakhadhu shayatin awliya min dunillah su suka riki wato shaydanu a matsayin waliyai majibinta kenan masu neman su taimaka masu min dunilla ba Allah ba kaga duk wanda ya riki wani ba Allah ba ai ya gama lalacewa ko waye sabuna annahum muhtadun kuma su rika zaton wai su suna yi wani abu na shirya ko kuma kan shirya din suke ko ba kan suke ba kan bata suke Allah ta tsare mu ya Allah ya ce آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين نعم Allah madaukaki ya ce ya bani Adama ya ku ‘ya'yan Adam, kaje da ake kiran mu ko da girmamawa, ya bani Adama, wajen su hudu aka fayyawa a waɗannan wuraren. ya ku yayan adam ku zinata kuma inda kulli masjidin ku ɗauki adanku ko ku yi adanku a kurin kowane masallaci kurin kowace sujuda wa kulu wa sharabu wa la tusrifu ku ci ku sha kada ku yi barna innahu la yuhibbul musrifin lalle shi Allah baya son masu barna masu tabziri masu ɓannata dukiyar da Allah ya basu ko duk wani abu na ni'ima to wannan aya mai girma raji ce ita ma dai ga mushrikai kasancewa da suka yi wai wannan ɗawafi ɗin da suke yi tsirara to shi ne ake so a nuna ba daidai ba ne shi masallaci wurin sallah kai ba ma wurin sallah ba musulmi so ake a gani cikin ado ya ni adama ku ta kuma inda kulli masjidin ta ku yayan adam ku ɗauki adanku inda kulli masjidin wurin kowace su sujuda kenan wurin masallaci so ake kaje da ado kaje da ƙanshi kaje da shiga mai kyau ba ka je kana shi ba amma yanzu da yake faruwa ka ji matashi irin warin balagan nan ya je masallaci hamata na abin nan babu daɗi wani babu burushi ba suwaki da jiki haka za ka jin an zo sallah yana cutar da mutane wannan ba daidai ba ne shi masallaci so ake a yi ado shi yasa aka yi masa raddi su da suke tsawafi tsirara aka ce a'a tsawafi tsiraran nan laifi ne ba daidai ba ne ai shi masallaci wurin ibada ne an maku tufaki to mai amfani shi wai ado da shi bayan kun su ta al'aura wai zama kuma ado a gare ku to shi ne nan aka ce wato ainihin a raddi ake masu a waɗancan kafirai da suke zuwa wurin ibada tsirara to kuma sai ya zama har wannan al'umma gaba ɗaya ta manzo duka ta shiga ciki ƙarƙashin nan ne ibnu kasir ya kawo yake cewa min afdalil libasi mafi mafificin tufafi shine fari kama kalar imamu ahmar kama da imamu ahmar ya kawo da sanadi ya riwaya har ta kai zuwa ga abdullahi dan abbas marfu'an kala ya ce kala rasulullahi sallam ilbasu min siyabi kumul bayad ya ce ku sanya daga cikin tufafin ku da aka baku kala-kala to ku sanya fari fa inna hamin khairu siyabikum shine mafi mafi alherin tufafin ku wa nufi fiha mautakum kuma ku binne matattunku da shi wa inna khaira akhalikum al-isman kuma fi alherin kwalli ko tozali da za ku sa ido shine al-isman ismail wanda ake sawa an kaje madina zaka ga ana samun wajen ko makka to wannan sai annabi ya ce fa innahu yajlul basara yana ƙara gani sannan wayan sannan wayan bitu shara ina sa gashi na jiradi ya dada fitowa wannan hadisi yake cewa jayyidul isnadi shi kan shi ya kawo shi shi ibn kasir in kiran ko hadisi ne wanda yake sahu wato muhaqqiqu wanda suke taki sun sa wannan hadisin ya ce ma rijaluhu ala shart muslimin wa rawahu abu daud zuwa dai karshe ka san malamai ibn kasir cikin nizar tafsirin sa shine tafsiri bil ma'sum tafsiri da aya da aya ko hadisi ko kuma da maganan magabata ita kanta wani bin su ya biye mata ya kalkale inda hadisi ne mai rauni ya faɗi in kuma inganci ne ya faɗi wannan kinan dangane da me shiga da ake kamata a yi ya kamata musulmi a ko ina zai shiga yi shiga ta mutunci yanzu kun gaida ake nema a mai da shigar matasanmu a ga matashi ya sa ƙananan kaya ya je masallaci duk in ya ruku'u sai ya sa hannu ya jawo wanda san duwawun shi duk sun fito haka za ka ga taggo kuma ta ɗame shi ka ga ya sa ya kai warin nashi ma ya daɗa fita kai ba hula ko sannan ga kuma kaya ƙanana ya musu ciki kuma yanzu duka sarar har almajirai da suke haka za ga ƙananan kaya kuma yanzu abin bakin ciki sai ka ga da ranar juma'a eh, duk musulmi suna ado za su yi wanka a sanya kaya na musamman a fita masallaci na juma'a amma wallahi yanzu ku zo ku sa ido kun juma'a ku ga in aka taso sallar juma'a ka ga musamman wasu masallacin ba na faɗi su ba a taso sallar ka sa ido ka ga masu dawowa haka za ka gansu ba wata ba uri na cewa yau juma'a ya yi ado ya sa kaya musu ya kyau ya sanya turare ya yi burushi ya ɗau da a haka za ka mutane a firgice kuma za a je masallacin ba sai an gama hudu ba da gudu ana fanfala gudu kuma a je a ji sallar dina ka ga dama liman na can kusan kilomita guda ana nan ana bin sallah sallar juma'a ce ana gama haka za sun taso yaran da kananan kaya kai ba hula ba wane ne ta kamata mu ji tsoron Allah tufafin nan da kuke gani ina daga cikin abin da yake kara ma dan adam daraja shi yasa ibn taymiya yace damuwa da mazhar wai ka ce wai ai wai wai ciki aka damu da shi banda waje wai ga maka ai waje yana fasara cikin ne eh ba zuciyarka ba kyau to waje ma sai sai zama ba kyau saboda haka wajibi ne mu kula da wannan Allah ya ce wa kulu wa sharabu ku ci ku sha ko wala tusrifu kada ku yi barna magabata na kwarai suka ce kamar ibn kasir ya ce da qala ba'du salaf jama Allahu tibba ko kullahu fi nisfi ayatin Allah ya hada likitanci da magani dukkan magunguna an hada maka su wanda za ka sami lafiya jikinka cikin rabin aya ga nan kulu washarabu wala tusrifu ku ci ku sha kar ku israfi me israfi ka koshi ka ce za ka ƙara me israfi ba ka jinuwa ka ce za ka ci sai ka ji yunwa haka magabata su yasa suke lafiya su kalau ba sa cin abinci sun ji yunwa yasa suke jin daɗin shi suna cikin ci da sun koshi kuma sai su bashi ba za su gaba da cusawa ba kai kai overfeeding take dam tun ka ga yana nishi yana jujjuyawa da kyar ya za ka kai sallar turawi ko ma sai da ake ta balle yanzu da aka ce kwaje a gida sai bacci ka cika koshi dama ɗabi'a ce masu bincike kan halaye ɗan adam cewa suke da ya ciya koshi a wasu na'urori da suke aiki su kuma lokacin hiske ba su huta ne kawai haidu ya rufe ya bacci ya kasala ya sa magabata su suke kan to wannan ayar in ka ɗauke ta yace za ka zauna lafiya ba za ka ci ba sai ka ji yunwa in ka ƙoshi kuma ka bari ko ba za ka yi ƙoba ba amma ka ci ka ƙoshi shi ke nan sai ka ji ana cewa ya kamata ka za. sai a tafi asibiti sai a fara gwaje-gwaje eh wannan bayan shi ibn kasir ka mana hadisai duk da suke nuna mana ma'anar wai me ma arziki ne <coughs> shine abin da kaci ka sha kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce annabi ke cewa kulu washrabu walbisu wa tasaddaqu min ghayri mafilatin wala sarfin wa inna allaha yuhibbu an yara ni'matahu ala 'abdi ku ci ku sha ku tufafi ana ganewa ku ci ku sha ku tufafi sannan ku sadaka ba tare da takama ba abinda za ku sa na tufafi da nuna isa wala sarfin ba tare da barna ba fa inna allaha yuhibbu an yara ni'matahu ala 'abdi Allah yana so ya gani imar da yayi ma bawa akan bawansa Allah ya maka kasan za ko da su su kuma su kullun su zauna dikin dikin suna ga kamar shine burgewa ko wanda za a ba su riga ma za a ba su yaji su aji ko su tsaya ku dai a gansu dikin dikin eh dan dan a ce matalauta ne a ba su kai baka tunanin ka ba wani wannan ba daidai ba ne Allah yana so ya ga ni'imar da ya ma bawansa a tattare da bawa ɗin a cika sha abin da ya baka kai sadaka kar yi takama kuma kakai kai ruwa sannan kuma kakai kai ɓanna ya zama komai an yi shi yadda ya kamata ko? a saboda haka akwai wani hadisin banda wannan wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma mala ibnu adam wa a sharrin ko wa a sharran wa a sharran min badanihi eh hasaba ibnu adam akalakin yuqminu salbahu fa in kana fa'ilan la mahalata wa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafsihi eh manzo sallallahu alaihi wasallam sabin da ya yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba abin da wato yake cika cikin ɗan adam wata jaka ta shari wacce ɗan adam ke da ita sama da cikinsa kun gane wata jaka da ɗan adam ke tare da ita kuma ya cika ta mafi shari to babu irin cikinsa saboda mai ya ishi ɗan adam in zai ci to ya ci ɗan lomomi wanda zai sami ƙarfi wato ainihin a su ko ka a a nasa in ya kasance ba makawa sai ya ci ya ƙoshi to ga yadda zai yi fasulufun liɗa ainihi kashi ɗaya ka ci abinci cikinka ka kasa cikin uku wasulusun li sharabihi kashi ɗaya ka sha ruwa wasulusun li nafasihi kashi ɗaya kuma a bashi a riƙa numfasa haji ba uku za ka kasa cikin ɗan'uwa ba kawai biyu ba can ka cika shi da ruwa can ka cika shi kuma da abinci ka zo numfashi ka kasa yi ka ga mutum ya kasa tsaya kasa zaune me ya samu a a ya yi overfeeding ya kai azumi ne yau babu dama ya rasa yadda zai to shi ne dai malamai suka ci wannan aya ta haɗa mana abubuwan nan guda biyu wato kulu wa sharbu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin shi Allah baya san masu barna a wajen abinci da abin sha karka yi barna dan an baka ko yanzu kana da hali ka san wancan a ci wancan a ci wancan ba a san wannan na muna da sauran ƙarin aya? to Allah mai Allah ya ce ƙulman harwa na zina ta Allahin na fi akwadar ibari wa ƙwanyi ba fi nilar risk ƙulmiyar hmm. nilari na zina amannu منها في الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون نعم الله مدوك جيتش قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده كتشي waye ya haramta wato zinatan lahi adan wato kawata Allah da ya mabayinsa waye haramta alati akhraja li ibadihi wannan kawadin ko kayan ado da Allah ya fitar da su ga bayansa wa tayyibati min rizqi da dadadan abuwa na arziki duk da ya halatta musu waya ce haramun ne qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya to kace musu duk waɗannan kayan ado da kayan ci daɗaɗa arzikin da Allah ya saukar na amanu fil hayati dunya na waɗannan da suka yi imani ne a nan rayuwar duniya domin Allah ya samar da su don mu ci mu ji daɗin bauta masa duk abin da muke ganin yin nan. eh sannan yau mai kiyama ma'ana a nan duniya su bayansa muminai su ci su sha mai daɗi nasu ne amma wanda ba su ba ma za su yi tare da su iska nan da muke sha Allah ke bamu ba kafirai na sha ba Shuka an yi abinci da ake fitarwa ruwa ya sauka ba kafirai ma na ci ba so za su yi tarayya da muminai a duniya amma halisatan yawmal kiyama na muminai ne kaɗai gobe kiyama ba wanda zai tare da su a domin ita aljanna ta muminai ce can kayan da suke can nasu ne su kaɗai amma a nan duniya kayan tufafi kayan abinci duk wani abu na halal da aka bayan na daɗi to na muminai ne sannan da kuma wasu su ma za su iya tare a ciki kazalika nufassilu ayati Allah ya ce haka na muke rarrabe ayoyi da kaumin ya alamun ga mutane da suke masu sani wanda suke tantancewa ku kuka duba za zaka garadi ne ita ayar har yau hmm, dangane da me haramta ababen ci ko ababen sha ko na sanyawa haka kawai da ka shi ya sa mun sha bayani cewa ka halatta ko ka haramta aikin Allah ne kada ka yadda kawai ka rika kokari ka haramta mutane abin da Allah ya haramta ya halatta musu ko kuma abin da ya halatta ka haramta ko kuma abin da ya haramta kai ka halatta aikin Allah ne an gane da kyau shi yasa sai mu yi hattara mu daina kokari kullum mu ce za mu rika shishigi ka ce kaza halal kaza haram kamar yadda mushrikai suka ta yi duk waɗannan na Allah ne ya saukar shi ya halitta su kuma ya halitta su ne dan bayansa makhluqatul liman amana billahi ko wa abaduhu fil hayati dunya wa in yace wa in sharakahum fi hal hubban fi dunya ko fa hiya lahum khassatan yawm al qiyama wala wala yushrikuhum fiha ahad min al kuffari fa al jannata muharramatun ala al kafirin anan duniya duk ababen da muke gani na ado na tufafi ne na kayan abinci sha da komai da kayan marmari to na muminai ne asalin dan su Allah ya samar dan su yi samar da su dan ne amma kan su jinal insilali abdu mai wasan su za su sha musharaka su zo a ci tare a yi ruwa su ma su sami abinci su sha iska ƙasa an shimfiɗa su ma su tafi har ma su nemi ma kamar su ce ma su suke gaba ma da muminai to amma a lahira fa aljanna ta muminai ce ita kaɗai ba wani kafiri da zai tarayya da su Allah ka samu a ciki haka ma ana nuna man lokaci saboda haka abin da muka karanta daidai Allah ka ba mu lada har yau ina dan ƙara wato dai kamar yadda yau aka buɗe al'umma suke ta shiga kasuwanni su ciniki saboda larura ta bukatunsu akwai bukata gaskiya ita ma haƙƙin Allah na a taro a yi sallar juma'a saboda sha'ira ce muna ƙara kira ga gwamnati ta duba wannan bukata bukata ce da muke da ita yadda muke da kishirwa mu fita kasini abin mu so abin da za mu ci mu sha wallahi haka da muke da kishirwa mu bauta ma Allah mu kusance shi zuwa masallaci mu sallar juma'a ba abin da zai ƙara na corona sai dai rage ta domin za a yi addu'a a roƙi Allah a yi huduba ba liman yayi jama'a su ce amin saboda haka mu musulmi ne kullum mu dubi musulunci mu mai za mu yi wanda ya dace sannan wasu ka'idoji da hukumar lafiya za ta sa sai an wanke hannu a shiga sai an waye duwana a je a ta kuma hudu ba limamai su rage ba dole sai an yi mai tsawo ba amma a daina kokari a rushe wannan shira ta musulunci ya kamata a bar mutane su fita su je su sallar juma'a inda ba abin da sun da yau an fita an ciniki ba abin da ya sami jama'a ita ma sallar juma'a ba abin da zai same mu Allah ka sa gwamnati ta fahimta Allah ka sa a gane mu Kano gari ne na musulmi kuma musulunci na gaba da komai subhanakallahumma bihamdika ashadu an ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ili.